Hello everyone, Assalamu alaikum. Na fata kowa lafiya shi jama'a. To gaskiya yau zan yi magana akan wani abu da zai bata ma mutane da yawa rai. Amma gaskiya kwaya ce. So dole ne a ji in an gada ma aiki da shi in an gada ma kira aiki da shi. Um, gaskiya maganan TikTok yanda matan arewa suka ɗau TikTok abin nan gaskiya ban tsamman abin ya dace ba a ɗan ƙaramin ilimin da nake da shi ni a tunanina mace uwa ce mace ya ce mace mata ce da kuma ya kamata ta riƙe darajan kanta a duk inda ta samu um, rayuwanta so wannan uh, sabon salo na rawa da waƙa bankarewa da saka kaya wani iri wanda ma ka kasa gane ma like mutum matan aure ne ko kuma wanda bata yi aure ba ne musamman matan aure da suke tiktok da manyan mata wanda sun wuce shekara ashirin ya yi arba'in saboda allah da annabi yanzu ku, idan kuka zauna kuka sake kallon bidiyon na, a tunaninku da tarbiyyar da iyayenku suka baku kuna ga wannan abin ya dace sabili da allah ina aka san mace na arewa da irin wannan rashin kunya mace na arewa da take da daraja take da matsayi mu ɗauki kanmu mu wulaƙanta din kawai son wai mu a ce mun waye kuna ga kamar wannan ne wayewa duk aikin nan nan na duniya sana'a na duniya da za ka yi din ka rufa ma kanka asiri ba za ka yi ba sai ka tashi daga safe har ku saka kaya ku zauna a gaban waya ku rinka rawa saboda Allah da annabi kuna jijjiga jiki kamar wasu wanda a filin karuwanci aka ɗebo ku haba haba da Allah wani abun a rinka yi ana yi wa kai faɗa yes muna civilization mun zo time da kowa yana son ya expressing kanshi but dey still mu rinka tunawa da abu ɗaya mu hausawa ne mu musulmai ne culture mu da addinin mu bai bar wasu abubuwan ba duk yanda za mu waye ba zai canzu ba akwai abubuwa da da muke yi gaba ki mu da basu da kyau but irin waɗannan abin sun fara zarcewa abin ya fara wuce gona da iri ya kai level da muna zaune matan ba mu da sana'a ba mu da komai mu bi wannan yau mu karɓi wancan mu bi wannan yau mu yi ƙaramin murya a maimakon lokacin da za ku kashe awanni kuna kwalliya kuna zama kuna rawa a aikin banza wannan lokacin da ka zauna ka zauna ka yi tunanin wani abu da is important ka saƙa nan ka saƙa can ka fito da shi a tiktok nan ka saida kana gaban ne ba su saya ba a madadin rawan nan da kuke yi sana'an nan fa yana da amfani jama'a aikin banza fa ba inda zai kai mutum babu inda a history na duniya ka ji wanda yake aikin banza ya zama wani abu ku ji tsoron Allah na san ba daɗi abin nan zai muku amma gaskiya guda ɗaya ne dan Allah da annabi ku tuna baya ku tuna roots ɗinku ku tuna iyayenku a matsayin ki nan mace zaki so ɗanki ko ƴarki su girma su ga abubuwan nan da kuke yi ke da ya kamata a yi koyi da ke sai ki zo kina yin abubuwa kamar mahaukaciya wallahi wasu abubuwan mahaukata ma ba za su yi ba da kuɗi aka sayar maka da ba za ka ansa ba kar mu manta daga ina muke waidin duniya ta canza shawara ne in kun ɗauka kun ɗauka ba ku ɗauka ba kuma aka ce me jiki magayi duniya makaranta ne amma don allah da annabi jama'a a nemi sana'a mata a nema yana da amfani ba za ka tashi sani yana da amfani ba sai a gaba allah ya samu dace